kar da ya kumanta ku danna subscribe domin ci gaba da samun shirye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai suna daga taskar gidan magani habal shiri na musamman da ya saba kawo muhimman bayanai akan magungunan gargajiya da kuma hanyar da za a sarrafa su cikin sauƙi in Allah ya so ya yarda. Cikin yardar Allah, insha Allahu a yau ina ɗauke da wasu muhimman bayanai waɗanda za su taimaka wa lafiyar cikin ɗan adam. kamar yadda kuka sani wannan shafi sunansa gidan magani kuma yana taɓo kowane ɓangare na bayanai akan abubuwan da suke na wato ƙarin lafiya to insha Allahu dai a yau bayanin da nake da shi zan yi magana ne akan wani al'amari mai ban mamaki wanda idan mutum ya saurara da kyau to zai ƙara sallamawa al'amarin Allah za a san cewa lallai dukkanin wani abu da Allah ya halicci ɗan adam da shi to da kalar amfanin da yake yi a jikin wannan ɗan adam ɗin insha Allahu kamar da yadda na alkawarta a baya a yau zan yi magana ne akan wato amfanin da jima'i yake yi a jikin ɗan adam shi dai wannan al'amari especially wanda yake na halak yana da matuƙar amfani ga lafiyar ɗan adam kaɗan daga cikin amfanin da jima'i yake yi a jikin ɗan adam na farko shine yana rage hawan jini a bisa wasu bayanai masu inganci da muka tattaro na wasu masana kimiyya sun ce yin jima'i tsakanin ma'aurata yana taimakawa wajen rage hawan jini a lokacin da jinin yake hauhawa sannan abu na biyu abu na biyu shine idan mai gida ya dawo aiki ya sha wahala ma'ana yana rage wahala yana kawar da gajiya kenan don haka yin shi jima'i babu shakka yana tabbatar da samun hutu ga mutum tare da kore gajiya daga jikinsa sannan sai abu na uku wato jima'i yana ƙarfafa garkuwar jikin ɗan adam binciken wasu masana kimiyya ya nuna cewa mutane magidanta masu yin jima'i akai-akai sun fi yawan sinadaran wato antibody a cikin jikinsu fiye da wanda ba su yin jima'i kamar yawan nasu shi dai wannan sinadarin amfaninsa shine kare jiki jikin ɗan adam daga cututtuka waɗanda suke kai farmaki cikin jiki su cutar da lafiya wato su cutar da garkuwar jiki to sai dai yana da kyau mutum ya yawaita cin abinci da zai ƙara masa lafiyar jima'i kamar yadda muka bayyana a can baya ko mutum ya rinka hutawa don samun cikakkiyar lafiya da ni'ima sannan abu na hudu yin jima'i yana gyara ruwan mani mutum mai saduwa da iyalansa akai-akai masana sun nuna cewa maniyinsa na ƙara inganci da lafiya zai samu sabon mani da zub da tsohon mani hakan zai iya taimakawa sosai wajen saurin samun juna biyu ga iyalansa a kuma sabunta saduwa da uwar gida na ƙara mata sha'awa da ni'imar ruwa domin saduwa da mai gida cikin sauƙi ba tare da wani shan wahala ba abin na biyar jima'i yana rage raɗaɗin ciwo kamar ciwo irin kamar ciwon jiki ko ciwon baya da sauransu a lokacin da mutum ya yi inzali jikinsa na samar da wani irin sinadari wannan sinadarin yana taimakawa sosai wajen samar da wani sinadarin wato endorphins wanda ke da tasiri kamar na maganin aspirin da fanadol pain reliefs masu rage zafin ciwo jima'i magani ne mai ƙarfi na ciwo idan mutum yana so ya gane gaskiyar wannan zance a lokacin da yake jin wani ciwo a jikinsa ya saurara ya ji idan akwai ciwon lokacin kawowar inzali zai ji babu insha Allahu sannan abu na shida abu na shida shine masana kimiyyar lafiya sun bayyana cewa jima'i matsayin wani nau'in motsa jiki ne wato exercise shi kuma exercise yana da muhimmanci sosai ga lafiyar mutum yana gyara lafiyar zuciyar ɗan adam da kuma kare ta daga cututtuka masu kai farmaki yana sanya gudanar jini a zuciya da sauran jiki yanda ya kamata domin samun cikakkiyar lafiya abu na bakwai shine jima'i yana rage ƙiba wato yawan jima'i yana sa rama Na haka kada mu manta da cewa hijima'i wani nau'i ne na motsa jiki yana ƙone sinadaran kuzari wanda taruwarsa da yawa a jiki ba tare da amfani da su ba wato yana haifar da ƙiba. don haka jima'in rabin awa na ƙone kimanin 75% ko kuma 150 na sinadarin an yi kiyasin cewa mutum na ƙone sinadarin kimanin 129 yayin da yake tafiya a ƙasa na tsawon rabin awa don haka yawan ƙiba yana da illa sosai ga lafiya yana haddasa ciwuka kamar ciwon zuciya ciwon suga da ciwon ƙafafu daga gabbai to masu ƙiba ga wata dama ta samu jima'i hanya ce ta rage ƙiba abu na takwas yawan yin jima'i akai-akai yana ƙara wa fata kyau ta zamanto mai laushi da santsi ta goge kuma ta fes abu na tara na ƙarshe yawan jima'i yana gyara mafitsara yana gyara lafiyar mafitsara ta mata domin riƙe fitsari da sauransu wannan bayanai da suka gabata ba sa yin nuni da cewa mutum ya yawaita yin jima'i da iyalansa yawan yin jima'i na iya sanya mutum ya tsotse ya kuma rasa wasu sinadaran masu muhimmanci a jikinsa don haka sai ka nemi ƙarin bayani daga malaman addini da kuma likitoci akan adadin yawan jima'in da ya kamata mutum ya riƙa yi a sati don samun cikakkiyar lafiya da ni'ima a haka amma kuma kamar yadda masana suka tabbatar cewa shi yin jima'in ya danganta ga yawan shekarun mutum ana saita shi ne da yawan shekarun mutum sannan kuma kar a takura wa uwar gida idan har ta kasance ba mai irin bukata ba ce ba sosai don aka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na wannan lokaci sai kuma wani lokacin in allah ya sake sada mu kar a manta da yin subscribing na wannan channel din tare da sharing na videos dinmu ko kuma danna ƙararrawa ta za ku rika samun notification in mun yi bidiyo assalamu alaikum